a shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu. A yau mun samu zantawa da wata matashiya Blessing Michael ta kuma ba mu labar. Ke sunana Blessing, Blessing Michael. Lokacin da ina yara na je makaranta sunan makarantar da ma da na je primary school a nan sabon gari take sunan makarantar Christian Baptist Nigerian primary school sannan eh, eh na gama primary school sannan na je secondary school din shi kuma sunan sannan na gama sannan muka je wannan zaria dama tun daga a'a jesuwa na yi a nan eh. sannan sai na koma zaria sannan da muka koma zaria muka zo na da babanmu sai na yi jes 2 jes 3 sannan na gama junior wayek dina sannan muka da da oh, top spring eh top spring ne sunan makarantar mm. sannan muka gama eh, junior wire din mu sannan babana ya rasu eh, ba kuɗin da mamamu za ta eh, za ta samu mu ci gaba da makaranta sannan sai na dan fara aiki a ina kika fara aiki na fara aiki a can sabon gari sannan kin san mun dawo daga zaria muka dawo nan a nan aka haife ki eh ni a nan aka haife ni a nan jadi jadi ne ma aka haife ni sannan muka dawo nan a ina kika yi aiki a nan um, a ba kamfani ne wata mata ce take sai da abinci ta san mamanmu a lokacin eh muke tare a lokacin mm. bai ma fi nawa ma nake samu ba bai fi ɗari shida ko da 300 dari eh, uku kullum kullum kullum hmm. sannan nake tara kuɗin nake ɗan tara kuɗin da na tara kuɗin in na ɗan tara wajen let me say like three months four months hmm. kin gan kuɗin ya ɗan yi yawa sai ina ba wa mamanmu sai na raba shi biyu sauran sai in siyo abubuwa wa kaina sun hmm. gan sauran ita ma sai da ɗan siyo wani abu wa kanta to ina batun karatu ci gaba da karatu ban ci gaba ba a iya je asiri ina da kika eh a iya je asiri. yanzu me kike yi yanzu na koyar wa yara nursery school eh like this nursery children like this hmm. i know how to teach to me burin ki yanzu kina da sha'awar ki cigaba da karatu ki koma makaranta hmm. yanzu ma na yi aure ma kin yi aure eh na yi aure yara na biyu yanzu ba zancen koma karatu ai biki girma ba shekarun ki nawa i'm 23 years old now i'm 23 going to 24 years now so ina maman mu mata ce wai ma da ma wai tana da buri da za ta sani in ci gaba mijina ma yana so amma to komai wajen Allah yake ke kina da ra'ayin ki koma ki ci ina kina da shi me kike son ki zama nan gaba a rayuwa i would like to be a nurse ta san ki zama nurse eh Allah ida ne karanta um. Shirin Malama Blessing dai ta ci gaba da karatu, ta kuma zamo wani abu a al'ummarta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.